Premier Radio. In kai abu ɗaya biyu uku hudu uku ma shari'a ta ce. In baka samu kyakkyawan sakamako ba, to ka canza wata hanya, ka mm. canza style. In dai da gaske kake abin da kake faɗi gaskiya ne zaman lahiya kake son a samu. Tun gwamnatin Jonathan yake irin waɗannan maganganu. A gwamnatin Buhari babban magana ita ce na zauna da gani sai shi sai Allah na ce mashi akar bakalla suka gwamnati ta Buhari yau shekara bakwai kana yi amma babu wani kyakkyawan sakamako da aka sa yanzu saura shekara ɗaya a yi zaɓe sai na ba shi labarin abin da ya faru a ƙauye mu a ɗan sata na ce duk Najeriya ba inda aka sai da man fetur lita ɗaya dubu hudu in ba ɗan sata ba sai da litan mai ta kai dubu hudu kuma shekarar mu goma da wata shidda kullum sai an kashe dan adam kullum sai an kama wasu na ce mashi amma da na ba da umarnin in an yi sallar asuba ga masallatan hamsar salawatu na juma'a kada wanda ya hita sai an sauki alkur'ani an yi istighfari a roƙi Allah Allah laihin da muka yi maka ka yafe mana mun tuba ka dibe mu da idon rahama wannan fitina da ka jarabe mu da ita Allah ka yayi mana kwana biyar ta muka yi muna yi sai shugaban bandit duk ya kirawo shugabannin bandit wurin mitin sai ce musu daga yau kada wanda ya ƙara kashe kowa ka ɗan sata kada wanda ya ƙara kama wani in ya tafi gona ke a taƙaice dai tun daga ran da aka yi wannan mitin har yau da nake magana da ke cikin har aka yi mitin din har zance da nake da ke abin a kashe kasar ɗan sado mutum hudu. Saboda wannan abu da na samu na zauna da duk kwamitin limamai na Abuja na basu wannan labari ce don girma Allah ku taimaka ku yi wannan wa'azi na koma ga Allah mu kun ji sakamakon da muka samu. Duk wannan labari na ba nura hajji Na ce Najeriya ta Arewa jahilan addini sun yi yawa kuma mutane wahala ta yi masu yawa su ta dawo a makoshi to ba abin ra'ayin mutane abin da suke so abin da zai amfane su shi ake ɗora su a kai tunda mu ga aya mun gani karara don Allah ka canza style yanzu ka mai da hankali na aitatuwan ma Allah mutane su gyara halayensu bayan na yi wannan da shi ni dai a sani na ko rana ɗaya bai yi wannan wa'azi ba illa dai tunda ana yaban shi ga social media yana caccakar gwamnati abin da yake yi ke kwamiti ya kira shi mitin mun kira shi mitin mun zauna da shi muka gaya mashi ba ma son irin wannan wa'azi da yake yi ranar juma'a ranar juma'a rana ce mai alfarma mai girma a idanun ubangiji musamman ma lokacin da ake huduma yana cikin lokutan da aka ce da karo ki Allah Allah zai karba to ba daidai ba ne ya zama a wannan lokaci ne za a rika ba mutane dariya a wannan lokaci za a rika suka gwamnati ba wurin suka gwamnati ba mu suka gwamnati kana aika ta ta yi amma ka je wurin yan jarida ko ka je gidajen rediyo ko ka je gidajen talabijin ka je ka yi amma dai ba masallacin mu ba kuma ranar juma'a ya ce i eh, abin da muka haɗi gaskiya ne da Allah yana roƙon a yafe mashi za a gyara bai gyara kuma ire-iren waɗannan abubuwan ana ba shi shawarwari duk wani ke kewayen abu mutane ma'abuta hankali tuntuni sun masalla masallacin da daga wasu ungoyi ake zuwa sallah amma yanzu sai makotan masallaci wannan dai wannan wa'azi na kaɗa zaɓe ne mashi magana mm, tun ka ma yi wani na ce mashi ƙasar nan idan ba a yi zaɓe ba mutanen nan da ba abin da suke so illa a raba ƙasar nan yan da su da kaga an yi so suka rikici ya barke ko ina cikin najeriya a araba ƙasa na ce to duk abin da za su yi sun yi na rikici ya barke bai yiwu ba to yanzu zaɓen nan suke bin to hanyar da suke son su bi don zaɓen nan ya ƙewa in zaɓen nan ya ƙewa to an shiga social crisis kin ji dalilin mu na dakatar da shi yanzu ƙarshen ta muka kore shi. a to sanata kai kanka ka faɗi cewar arewa wahala ta yi yawa ta mutanen da ake bukatar su ma zauna su yi addu'ar ba su da nutsuwa ko kwanciyar hankalin da za su yi kuma wasu yankunan na jihohin Sokoto da Zamfara da Katsina mutanen ƙauyen ma babu ko mutane a zaune a wayannan gurare to ko da ba a ce kar su fito su yi zaɓe ba babu damar koyuwar mutane su fito su yi zaɓe saboda ba kwanciyar hankali ba su ma san inda katunan zaɓen suke ba wasu ba ma sa garin to ba ka ganin ko kila wannan mataki da aka ɗauka kamar ya ɗan yi zafi da yawa idan aka duba halin da mutanen yankunan suke ciki. Kar ki mantawa na ci miki mu ɗan sadau da muka koma ga Allah kwana biyar tak kwana biyar tak Allah ya mana mafita kuma tana magana mutane ba su ko abincin da za su ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana addu'a wanda aka zalunta karɓar ce addu'a wanda aka zalunta karɓar ce ashe in yana son talaka yana so a bar kashe-kashe tunda na faɗa mashi mu shekara goma da wata ashirin ana kashe mutane mun koma ga Allah muna fari, mun tuba Allah ya yi mana wannan ashe inda gaske ke yana so a samu zaman lafiya don mi ba zai yi azin a yi abin da mu muka yi ba don a zauna lafiya kuma da gwamnan mu ya ji labarin abin da ya faru dan sadau sa aka kira manyan sarafuna duka sa aka kira manyan malamai muka zauna ya ce in yi musu bayani ya ba da umarnin sarakuna duk su kira limamai su sa a ci gaba da addu'a ko mutum ya ki Allah ya san yan kwanukan nan yadda da fara yaro. ba ci aka an bari ba tun da kushe shekaran ji abin nan ba ci aka an bari ba amma ba yaro ko ka ki Allah ka san Yaro, to ga hanya kuma hanyar nan alkur'ani ya gaya mana ita ya kuma sani Allah ya faɗi a cikin suratul nuh fa qultu tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilu samaa alaikum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara Allah ya ba wannan abu da faɗi ba wai dubara ta bace nassi ne na Qur'ani ya dauka nake sanin wannan nasi ba zai fi nasi alkur'ani ba eh? duk a cikin alkur'ani da hadisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya kawo mana aya wadda ta ce a yi abin da yake yi ai ba haka ake cewa ka a kashe mutane ba ba haka ake waɗin gaskiya ba fir'aunawa kin san dai ta'addanci a duniya ba a taɓa yin irin fir'auna ba kuma ba za a yi amma abin da Allah ya ce annabi Musa da annabi Haruna da ya ba su umarni su je su yi mashi wa'azi abinda Allah ya ce faƙula lau ƙaulan layyina idan kun je wurin mu yi mashi wa'azi ku yi magana da shi da kyakkyawan harshe na girmamawa mai taushi ya ce la'allahu ya tazakkar a sha in kun yi haka nan shi zai sa ya karɓi wa'azin ko ya ji tsoron Allah balle Muhammadu Buhari Fir'auna ba haba jama'a haba jama'a Premier Radio nagari na kuwa